faɗa ni kishin ki nake kishin ka nake yi kaka kashe ni Sadiq Salis Production Ni kishin ki nake karki guje mun kaunar ki tana so za ta kashe ni karki guje min ki tana so za ta kashe ni a ah. ki tana so za ta kashe ni ki tunani kina da tausayi ki bari ki tayani ni nake yar ta zarce yar fulani wanda ya taba mini ke kila zai je rauni wanda ya taba ka ni ma zan masa rauni kaunar rikice nake jin ta kamar ina yin juwa na gane rashin ki yana sa na a damuwa ganin ki ne yake sani cikin karzashi madin hakori ashe shi ne da da shi ni sai da ke ko makiya sun fada araba. raba mini da ke wannan kuma babu da ko ba ni raye tabbas na san zaki tunani farin kin kamun zaki ci gamu arzikin cikin ba ya wuce ruwa sanadin ka yanzu sai in koma uwa ke ce uwar gida kuma ke ce kawa a gaban ki in kina so sai M's.